hayaniya kenan a ɗakin taro na hotel ɗin international a garin gombe a bayan kiran sunan honorable yaya bauchi a matsayin wanda ya ci zaben dan majalisar wakili ta tarayya amma kuma ba bashi takardar sai da hukumar zaben ke mika wa waɗanda suka yi nasara a maimakon hakan sunan kamisu mai lantarki ne fito a kan takardar shaidar waɗanda dukkaninsu 'ya'yan jami'ar apc ne a bayan da kura talafa ne sai shi honorable yaya bauchi ya gana da manema labarai kan batun hana shi takardar shaidar cin zaben sunana honorable yaya bauchi tongo shin kai dan wacce jami'a ne tukunna ni dan apc ne a yanzu to amma ka gaya wa ita majalisar kuta dokoki wanda yake a gabanta ya kamata ka fito ka ayyana cewa ka fita daga jam'iyyar pdp ka kuma apc da na fita daga jam'iyyar pdp na dawo apc na zo na yi rali a gombe a ah, ka gawa majalisa ina zuwa da na yi rali a gombe a house of assembly a executive section ba a sake kiran mitin ba sai da aka yi sama da wata daya a lokacin sai na rubuta notification letter wadda na kai wa clerk na house of assembly domin in shaida masa cewa na bar jam'iyyar pdp na koma apc na san a yanzu za mu tafi kotu madogara na yana da takarda na barin jam'iyyar pdp wadda na kai wa ward chairman ɗin ya sani ina da kofi ka ce za ka je kotu amma kotu ne kuma ta ba da umarnin kai ɗin nan kada ba baka takardan wato shaidan cewar ka ci zaɓe ai kotun da ta ba da umarnin ma ba ta da jurisdiction ta mini wannan kes ba ta da hurumi ba ta da hurumi domin federal high court na abuja ne mu ma ko a Gombe muna da Federal High Court kuma a Gombe aka yi shi saboda haka yanzu wani kotu za ka je ina ɗaukaka ƙara eh, wannan ai 419 ne suwa suka muka 419 INEC ne suka yi 419 din domin akwai electoral act da take da take da ina zuwa I'm coming da take cewa uh, you not issue a certificate to a person who didn't contest uh, a, general election wani section kenan wani sashe na section 141 daga bisani na tuntubi kakakin majalisar dokokin jihar gombe honorable ino garba domin neman karin haske kan wannan takaddamar kara da shi ta bisa lantarki ya kai kotu kan cewa ya yi bauchi tongo bai bi ka'idodi na barin jam'iyyar pdp ba kafin ya tafi jam'iyyar apc hukunci ba bayar ba to kotu ta aiko majalisa domin kafin wannan lokacin domin ta tantance wasu bincike tsakanin kotu da akawun majalisa shine crack akwai information da suka tambaya wadda dole ne crack shi kaka abin da akawun majalisa ya su to da sun yi wannan bincike gamsuwa ko rashin gamsuwa shi zai su bada dama su ɗauki matsaya to sun ɗauki matsaya akan nasu bincike da suka yi to har yanzu kuma zaɓe ba ta tuntuɓe mu ta ji menene ba amma dai kotu da shi zafin mai lantarki kabisu mai lantarki ya kai sun tuntuɓa kuma na ba da dama wa kawun majalisa kan ya shaurari binciken da suka tambayoyin da suka masa in akwai arzoshin da suke bukata wanda shi yana da su ya ba su in babu ya rubuta musu babu iya nan muka tsaya kuma na biya kai su kai aiki. To shi yaya Bauchi kuna da sanin ya bar jam'iyyar ku ta PDP ne ya koma APC? Shi ne abin da muka tambayi clerk in akwai takarda da ya rubuto domin bari barin jam'iyyar PDP zuwa APC to wace ina takardar abubuwa guda biyu dama da za su ba da tabbacin cewa yana jam'iyyar tudubi ko ya tafi jam'iyyar APC. Waɗanda suka karɓi takardun shaidar cin zaɓen sun haɗa da Ibrahim Hassan Dan Kwambo gwamnan Gombe da Sanata Joshua Lidani a yayin da Sanata Dan Juma Goje da kuma Sanata Bayero Usman na Nafaɗa ba su bayyana a wurin ba. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya.